a najeriya dai kowa ya sani nan eh, kudancin najeriya amma akwai wanda aka bashi minista an yi zaɓe bayan zaɓe kafin ana gaban kotu kafin a yanke hukunci aka bashi minista da aka zo aka tabbatar cewa shine ya ci zaɓe ya ajiye kujeransa na eh, minista ya koma ya je ya karɓi eh, gabnansa wadda mutanensa suka zaɓe shi a kai saboda haka taraba ma cikin najeriya take saboda haka mu ma za a yi hakan din kuma duka wannan ƙari ne kuma lokacin da za ta dawo ta karɓi kujerar nan kuma wani ɗan jam'iyyar apc ne kuma ɗan jihar taraba ne zai je ya karɓi wannan mukami na minista in allah yadda wurin mu daidai ne ƙarin girma ne kuma nasara ne gare mu nasara ne ga jam'iyyar apc kuma kowa ya tabbata cewa daga hukuncin da aka yanke din nan jam'iyyar apc ita take da rinjaye a jihar taraba saboda haka ba mu shakkan komai kuma mutane su kwantar da hankalinsu kamar yadda na faɗa an zaɓi sanata aisha a matsayin gavna kuma tana kan bakanta har yau har gobe shari'a kuma tana nan kuma insha Allahu ran bakwai za a bayyanar da ranar da za a yanke sakamako wannan shari'an da ake yi a Abuja kowa zai ji yanzu ma dai an zo da ido ne a ga yadda za ta kaya a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraban da ke cike da sarkakiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya a bar haɗamar makami a tsaya da girma a bar yin haɗamar makami don gina kai da sauri a kyala jihar ta girma a jihar girma ko za a gina kai ko za a yi hannu ba a bar mana kyala jihar ta girma